بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم masu kallonmu da kuma sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu har ila yau kuma ga mu a daidai wannan lokaci da mun sake dawowa domin gabatar da ko in ce domin ci gaba da gabatar da shirin na tambaya da amsa akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen aikin hajji da umara da kuma ziyara muna roƙon allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka allah ta'ala ya mana jagora ya mana muwafaka ya mana gamdakatar daman ɗan uwa ne malam salis muhammad yaqub shi ke karanta mana waɗannan tambayoyi malam bismillah bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مالا تنبيا تدري دبيو tsokaci a ziyarar birnin madina bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah allahu akbar yanzu kuma kenan batu kan aiki hajji ya kare isa yanzu ake kuma zo tambaya kan abin da ya shafi tsokaci akan ziyara ita ziyara a birnin madina ba ta da alaka da aikin haji kwata-kwata ya sa ma ga akan yi ta wani lokacin kafin haji wani lokacin sai bayan aikin haji sannan mutum ya je ziyara abinda musa muke nufi da cewa abinda muke nufi da ba ta da alaƙa da aikin haji yanzu a kaddara mutum ya je aikin haji ya kammala aikin hajin shi gaba ɗaya ba tare da ya je ziyara madina ba ya hukunci aikin hajinsa aikin hajin shi ya yi wani ita ce wannan shine hukunci na shari'a aikin hajjin shi yayi amma kuma bawan Allah wannan tafiya mai tarin albarka a ce ka gama ziyara ka gama aikin hajji baka je ka yi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai ka ga dai da yadda za a yi ai da an yi cewar mutum ya je ya yi ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan wannan shine tsokace na farko ziyara ba ta da alaka da aikin hajji ma'ana abin da nake nufi da alaka ba ta cikin rukunan aikin hajji ɗaya kenan ba ta cikin wajibabban aikin hajji biyu kenan ba ta cikin sunnonin aikin hajji uku kenan ba ta cikin mustahabban aikin hajji hudu kenan wallahu ta'ala ala Allah ya saka alkhairi malam tambaya ta ɗari da uku akwai wata niyya da ake yi ne a lokacin ziyarar a ba wata niyya da zaka ce yanzu mutum ya yi niyya ya nufi birnin madina kamar yadda mutum ya baro birnin madina zai je makka zai yi niyya ya ce allahumma ka umara idan da umara zai shiga ko allahumma ka hajja idan da hajji zai shiga a madina babu wani wuri da ake tsayawa a ce a nan ne za a yi wanka ko za a shiga birnin madina ko a nan ne za a yi eh, ɗauki niyyar shiga birnin madina wallahu ta'ala alam allah ya saka alkhairi malam tambaya ta ɗari da hudu idan mai ziyara ya isa birnin madina da mai zai soma da shi wannan shine babban abin da ya kamata mutum ya sani idan mai ziyara ya isa birnin madina an kai jirgin ku ya sauka a birnin madina kai tsaye ko kuma a jidda kuka sauka aka ɗebe ku aka yi madina da ku ko kuma a'a daga makka ne bayan aikin hajji aka yi madina da ku duk ma daga ina kuka fito kana isa birnin madina inda za ka nufa shine masaukin da aka nufa da ku da zarar an nufi masaukin ku an ajiye ku a masauki to mutum zai shirya ne sai ya zo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da nan zai fara da nan masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin asali ma masallacin manzan Allah sallama ya kawo wa ziyara shi yasa zai fara da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa masallaci mai dubin daraja masallaci mai dubin albarka inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta da al'ummarsa ya karanta da sahabbansa tsawon shekaru goma wurin da ake kiran shi daru hijira gidan da Allah ta'ala ya zaba ma annabin shi sallallahu alaihi wasallama ya je yayi hijira a wannan wuri ya zame mishi darul hijira kenan saboda da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai fara wallahu ta'ala saka alkhairi malam tambaya ta ɗari da biyar idan mai ziyara ya zo shiga masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga ne kai tsaye ko akwai abin da ya kamata ya yi kamar yadda mutum ya san shiga kowane masallaci a duniya na farko akwai shiga da kafar dama ɗaya kenan na biyu kuma akwai addu'a shiga masallaci ita ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma hali abuwa abwaba rahmatik da wannan ce mutum zai shiga masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wannan addu'ar ake shiga kowanne masallaci ka ce bismillah yake kenan wasalatu wassalamu ala rasulillah bi kenan allahumma ftah abuwa abwaba rahmatik ya la ka buɗe min ƙofofin rahmaka uku kenan sai mutum ya shiga cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu ala Allah ya saka alkhairi malam tambaya ta ɗari da shida idan mutum ya shiga cikin masallacin da mai zai fara idan mutum ya shiga cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya shiga ɗayan abubuwa haka abu na farko ya shiga ya samu ana sallah sawawun asuba ce ko azhar ko magariba ko lisha ko kowace sallah ta farilla ya samu ana sallah yana zuwa sai ya kabbara wannan sallah ya bi ɗaya kenan abu na biyu ya samu lokacin ba a sallah to sai mu ga shin ana bin shi wata sallah ta farilla da yana zuwa an sallame wannan sallah ta farilla da ake bin sa da bai samu jami'inta ba ita zai fara gabatarwa bi kenan a'a ya zo ba a sallah farilla kuma ya zo ba a bin shi wata sallah yanzu na uku yana zuwa sai yi sallar nafila a raka'a biyu yana shiga sai yi sallar nafila a raka'a biyu wannan shine abin da mutum yana shiga cikin masallacin manzo Allah sallama da su zai fara wallahu ta'ala alam Allah ya saka alkhairi malam tambaya ta ɗari da bakwai. idan mai ziyara ya gabatar ya shiga cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da sallar raka a biyu ko sallar da ake binsa mai zai yi to bayan ya idar da wannan sallar a biyu inda zai sai ni sai faci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama farin jakada kenan tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi sai ya faci inda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wallahu ta'ala alam Allah ya saka alkhairi malam tambaya ta 108 bayan mutum ya shiga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da sallah raka'a biyu ya kuma ah, tafi gurin kabari ya yi addu'o'in da zai yi shin zai roƙi bukatarsa a wurin koko zai roƙi wanda suke cikin kabarin daman da zarar mutum ya isa kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya ne ya kallaci kabarin kaga ya juya ma alkibala baya kenan ya juya ma alƙibla baya kenan sai ce assalamu alaika ya rasulallah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai jakadan Allah ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amincin Allah ya tabbata a gare ka haka zai faɗa ka isar da manzanci ka isar da sako saboda haka da ya kammala wannan sai ya ɗan gusa gefen dama kaɗan taku ɗaya sai ci assalamu alaika ya ababakar na siddiq amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai abubakar babban aboki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan sake gusawa da dama kaɗan sai ce assalamu alaika ya Umar al-Faruq amince Allah ya tabbata a gare ka ya kai Umar to in ya kammala waɗannan addu'o'i ya kammala wannan shine lafazin ziyara da ya kammala waɗannan alfazu da muka ambata waɗannan lafuza da muka ambata su ne lafuza na ziyara sai ya juya kuma ya fuskanci alƙibala in ya fuskanci alƙibala sai kuma ya yi addu'o'insa sai ya yi dukkanin addu'o'in da yake so ya roƙa a wannan lokaci shin a wurin ko cunkoso sai ya koma ko ina cikin masallacin manzan sallama ya yi addu'arsa wannan shine abin da ake yi a nan ziyara a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da nake so mu kiyaye a nan shine ba a daga murya kada mutum ya zo masallacin manzan Allah sallama yana daga murya yana hauragiya Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya ku waɗanda suka yi imani la tarfa'u aswatakum kada ku ɗaga muryarku kada ku ɗaga sautinku fauqa sautin nabiyyi sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi sallallahu yana magana kana magana kar ka ɗaga murya sama da muryarsa ɗaya kenan kaga wannan yana yi wala ta jihar lahu bil qawli kar ku bayyana mishi magana kar ku yi magana da shi ka jihari ba'dukum li zuka kamar da sashen ku yake bayyana ma sashi magana ice kai garba kai wani daga murya da kaza kar ku yi haka so an salama yana raye ba a mai haka bayan ya koma ga Allah ba a mai haka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wallahu ta'ala alam Allah ya saka alkhairi tambaya ta ɗari da tara. bayan mai ziyara ya gama ziyartar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kabarinsa da kabarin abokansa ina zai nufa dama asali abin da ya kawo shi kenan ya ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la tushaddu rihalu ba a daura damarar tafiya takanas ta wani wuri illa ila salasati masajid sai kawai zuwa ga masallaci uku a faɗin duniya ko dai almasjid haram da ke makka ko kuma almasjid nabi da ke almasjid nabawi da ke birnin madina ko masjidil aqsa da ke kudus waɗannan wurare guda uku su ne ake ɗaura ɗamarar tafiya ta kanas ta waɗannan wurare domin a ziyarce su to yanzu gashi a garin madina ya zo ya ziyarci masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci abubakar da umar yanzu me abin yi to yanzu kaga sai ya ziyarci makabartar baƙi'a babban makabarta ce mai dimbin tarihi a birnin madina ana aka binne su abubakar su aisha radiyallahu ta'ala anha ana aka aka binne fatimatu zahara fatima ɗiyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam fatima iyar ma'aiki hakan nan kuma ana aka bude sayyidina uthman zunnuraini hakan nan ana aka bude gagga gagga manya manyan sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'in su imam malik ibn anas duk anan aka yi jana'izar su wallahu ta'ala alam Allah ya saka kai malam tambaya ta ɗari da goma mata masu haila za su shiga cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ziyara duk mace mai al'ada ba ta shiga masallaci saboda haka kuwa tunda ba ta shiga masallaci ba za ta shiga masallaci ba a daidai wannan lokaci har sai ta kammala al'adarta sannan ta shiga sai ta yi ziyara wallahu ta'ala alam Allah saka kai tambaya ta 111 malam kabarruka da za a ziyarta makabartu da za a ziyarta a Madina mata masu haila suna iya shiga makabartu da ake ziyara a madina sawa'un makabarta ta baki'a ɗaya kenan da kuma makabarta ta uhudu biyu kenan mata ba sa shiga mai al'ada da mara al'ada domin asali mata ba sa zuwa makabarta ziyara sawa'un a gida najeriya ne ko a ghana ko a ko'ina makabarta take mata ba sa zuwa ziyara wallahu ta'ala alam saboda haka yan uwa a daidai nan dai za ku yi haƙuri kuma a daidai nan lokacin ya kawo za mu da sa'aya a nan sai kuma a shiri na gaba da izinin allah ɗauki sarki sai mu ɗora a inda muka tsaya da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓo ibadunmu baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu